السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah kamu yau ashirin da hudu ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dai kuma ashirin da uku ga watan goma miladiya tara a wannan majalisi namu da muke karatun waɗannan littafai farawa da littafin rijalun wani sa'un haular rasuli sallallahu alaihi muna cikin sirar sahabiya ta hudu a jerin sahabbai mata da ake ba mu sirarsu wato ummu umara radiyallahu anha wadda sunanta nasibatu bintu ka'ab <clears throat> Allah ya kare da gare ta hali ce uskuratul jihad labari da ya kama da tatsuniya nata laraba idan abu ya zama ya rikita musu kwakwalwa sai su ce uskuwa jam'insu shine a safi wasu sukan faɗi haka a matsayin sun karyata wasu kuma <coughs> wasu sukan faɗa a matsayin abin da ya zama wata ujuba wato wani abu da ya zama mai ban mamaki a wajensu sai su ce masa uskuwa منغاني قال الواقدي الإمام الواقدي رحمة الله عليه ربما لمن سيرا ما لمن تاريه أما كما أن داو طمع الحديث باقى الرواية <laughs> قال جوة فلنا السيرة تاريه تشيك ورغيني ومغنيني amma idan aka dawo zalla hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama qala rasulullahi fa'ala rasulullahi ko fu'ila kaza amama rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fa sakat to alwaqidi da'if yace يا فما عنها رضي الله عنه قال الواقدي عنها رضي الله عنها الواطي رحمة الله عليه يا فدي جمد إتا الله تعالى متين شهدت أحدى لأن أم عمارة رضي الله عنها نسيبة بنت كعب لها الارتياك أهو وانت أخي الشكرة أخو أه؟ الإمام آه، ابن سعد رحمة الله عليه وتو محمد بن سعد أشن طبقات آه، الطبقات الكبرى طبقات ابن سعد yana faɗa yana cewa an yi yakin uhudu ga gagarumin ranar asabar hmm? ranar asabar bakwai ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallama na da watanni 32 ta ce ranar da aka yakin uhud bakwai ga watan shawwal ranar asabar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam na da watanni talatin da biyu cif haka al'imam na sa'ad ya ce sai sa ake cewa fi sanati salisa fi sanati salisa shekara ta uku shekara ta uku watanni talatin da biyu shekaru biyu kenan da wata nawa shekaru biyu da watanni goma ko watanni takwas watanni takwas to ya ce ta halarci yakin wasu. مع زوجها غزية بن عمرو تارد مجنتا غزية بن عمرو مع ولديها دكما يا أنت بداري هذا المجاهدين gidan gabaki dai na mujahidai ne da mijinta baban 'ya'yanta da kuma 'ya'yanta guda biyu da ita dukkanin su suka halarci yakin Uhud kharajat tasqi asalin abin da ya fitar da ummu umara radiyallahu anha ta fita ne a matsayin safiya ne ba da ruwa ita ke tanadan mu mujahidai ruwa ta ba su ruwa in wani ta fahimci yana buƙatar ruwa sai ta je ta bashi wa ma'aha shannun aikin batu a tare da ita akwai wani katon tulu shine shan hmm? wa qatalat amma daga baya sai abin ya juye ita ma sai ta zama mujahida ta fada yaki wa ablat bala'an hasana sannan ta ba da wani abu mai kyakkyawa na ban mamaki وجرحت اثني عشر جرحا إذا عطى جمة تشيو وقوم شادي أجك انت تشيو وقوم شادي ما تشي إذا عطى جمة تشيو وشادي ما بين ضرب بسيفي وطعن برمحي سنن ورمية بسحم شادي أجك انت هذا شيء سايتي أسطورة الجهاد ماشي وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أرويت أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا فئي جمدعتا لمقام نسيبة بنت كعب اليوم للي مسين نسيبة إير كعب واتو أم عمارة رضي الله عنها يودن أن أكياك أهد أي يوم أهد هو يوم أهد أنا نفران أهد khayru min maqami fulanin wa ya fi matsayin wani da wani hmm, manzon bai faɗi ko suwaye ba wa kanat yawma'idin tuqatilu a al-qital ta kasance a wannan rana ta yi yaƙi matuƙar yaƙi mai tsanani wa innaha lahadizatun sawbaha ala wasatiha kuma a lokacin ta ɗaura eh, abin nan tufafinta a tsakiyarta wato daidai cibiyarta sai ɗammara kenan ko irin yadda ake cewa wane ya ɗammara to haka ce hatta duri hatta lata ashara durhan har sai da aka ji mata ciwo sha uku a ga can an ce sha biyu an ce da sha biyu da sha uku babu wata hikima a cikin tsira ɗaya ce وكان ضمرة بن سعيد an يحدث akwai jikanta da ake ce mata akwai akwai abin nan ya kasance yana ruwaya da kakarsa ita ce shi zama wasu ibn sa'id bin mazi yuhaddithu an jaddati ina ba da labari da kakarsa wa kanat qad shahidat uhudan ya ta halarci uhud قالت إني لأنظر إلى ابني قميعة وهو يضربها على آتقها هكذا تكي بعد الأبار تكي شيوا ita ta ga ummu umara ta ga wani kafiri da ake ci masa ibnu qubiya wa huwa yadribuha ala atiqiha yana dukan ta akan kafadarta wa kana azama jirahaha wannan shine ciwon da ya kuma ta girma wanda aka mata akan ta akan kafadarta wanda shi wancan ibnu qubiya din ya mata fadawat sanatan sai da ta jinya shekara daya ba ta warke ba na wannan ciwon da ya ji mata a kafaɗarsa ثم نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد daga nan bayan an kuma yakin hudu rana asabar an gwaggwabza an ɗibi gawakin da aka diba ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam an jijji musu ciwo shi kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam an ji masa ciwo an karya masa haƙorinsa an ji masa ciwo a kafarsa an ji masa ciwo a kansa da fuskarsa da sama ya shiga wani kogo da shi da wasu daga cikin sahabbansa a cikin su akwai sunna abubakar da umar radiyallahu anhu to bayan nan sai aka zo aka bada labari cewa ai kafarai suna nan ba su tafi ba suna nan ba su tafi ba suna nan a wani waje da ake cin shi hamra'ul asad to rana ta biyu ranar takwas ga watan shawwal ranar lahadi hijira annabi sallallahu alaihi wasallama na da watanni 32 cif in ji al-imam ibn sa'ad rahmatullahi alaihi sai manzo Allah kuma ya sake yi kuwa ya sake cewa a zo a fita a ji su wajen da ake ce masa hamra'ul asad waje ne da bai fi kilo bai fi mil goma mil goma haka ibn sa'ad ya ce ibn sa'ad rahmatullahi alaihi a cikin tabaqat ya ce bai fi mil goma daga garin madina ba zuwa cikin garin madina المسلمي كواتي أدو أبيس فشدت عليها ثيابها أينما تساكت نورك باطنك أجكينك فمسقطاعت من نزف الدم رضي الله عنها ورحمها أما بكئية ثيابها سمجد الجنية فرارة جنينة فرارة وكنت وقندشي ما ليتين يتي أسطورة الجهاد كان أبني دي كمالتها سنينيها amma kuma hakika ce waƙi'iyya abu ne da ya afku da gaske تقول أم عمارة رضي الله عنها تنزلن كما جاتنا كنت تناباد الأباري تكيت ورأيتني وانكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم أحد فما بقي إلا في فما بقي إلا في نفير ما يتمون عشرة تشي رأيتني ناس انتكينا شين رأيتني ناس انتكينا وانكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على حالي بأنياي أما أن صلى الله عليه وسلم كان نفهم حران أهد فما بقي إلا في نفير النبي صلى الله عليه وسلم النفس السلام بيتنجفن شبه قاتي أتكم متانا بسقوق بسقي قوم با ما يتلمون عشرة بسقي قوم با بسقي قوم با يا أخواتي وأنا وابناي وزوجي بين يديه ni da ba mijina da kuma ‘ya'yana guda biyu muna gaban annabi sallallahu alaihi wasallam da zubbu anhu muna kare mu manzon da sama magabta wannan su yamurru da bihi munhazili mutane suna wucewa ta gaban annabi sallallahu alaihi wasallam munhazili zuciyarsu ta kare wa ra'ani wala tu sama'i manzo Allah sama ya ganna ana gwabza yaki gani ina ba shi kariya amma ba ni da kariya ba ni da abin nan junna garkuwa ba hmm? muliyan shi mazu su mai goni zai buga da gudu shine ne muliyan ya juya baya wa ma'ahu tursun a tare da shi akwai garkuwa haƙala ce ce alƙi tursaka ila man yi fati man su mai ce wadda wanda zai ke yaƙi ya ɗauka ya da amfani ke a wajen da amfanin garkuwar kai ba ta da amfani hmm? falkaku ka akhaftu umu umara razu yallahu an ta ce shi ya wurga ke na ɗauka faja'altu utar risu bihi an rasulillah ta shi shi na rika amfani da wannan garkuwa domin in ba da kariya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ina kare ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam وإنما فعل بنا الأفائيل أصحاب الخيل تتشي abin da ya sa har muka sha wahala saboda abin da ma'abuta da wakai suka aikata mana laukanu rajjalatan mislana ina ma dai a ce su ma a kafa suke kamar mu ayyam yamshuna ala ardulihim ina ma su ma a kafa suke tafiya asabnahum insha Allah wallahi da ba za su ci nasara akan mu ba sai mun ci nasara akan su amma matsalar su ita ce suna da doki shi doki na yin abin da mahayin shi baya iya yi na kwarewa da da da da da da da da da da da iya kai bara sai ya zama kamar dokin yulu kai shi ne mai farri mai farri mukbilin mudbirin ma'an kajalmudi sakhrin hattahu sailu min ayn yana yi fa yuqbilu rajulun ala farasi sai a ga mutum ya bujuro akan doki fa yadribu ne sai mun tsara wata rastu lahu sai in ba da kariya falam ya suna shay'an sai ka gaba zai iya mun komai ba wa walla sai juya baya fa azribu unquba farasi daga nan kawai sai je in samu agarar dokin nasa kawai in sare ta fa waqa ala zahri kawai sai ya fado ta a baya فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسيح في منزل سما يركع أجمر يا هنا شيوا yabna ummi umara ummaka ummaki mazu sun ina cewa ya kai dan ummu umara kula da mamarka kula da mamarka qalat ta'awanani alayhi shikenan shi dan nawo sai ya zo sai ya bani taimako akan wancan da na kare ma dokinsa agara ya faɗo akan doki a zai yi ta ne hatta aurattuhu kyaruba an yi hattakatar haɗin shayar da shi jini ya sha mutuwa shi ne ta kashe shi to haka take ya kulu abdullahi na na zai yana cewa zai yi riwaya yake cewa juri hat yau mai izin juhar an ji mata ciwo mai tsanani wa ja'alat jini ya zama baya ya ki tsayawa فقال da صلى الله عليه وسلم اعسب جرحك manzo sun ne ce je ki sa bandeji ki daura wannan ciwon da kika ji haka shine wannan وتقبل أمي إلي ومعها عصائب من حقوها من حقوها وحقوها حقوها سيما ماتا تبجر من انجز الناتا sai in banta tana da asa'ib duk ta ɗora bandeji a tare da ita da abin da fi ta ɗaura ne da maɗaurin shi ne sai ta shi ta ɗaura فربطت جرحي والنبي صلى الله عليه وسلم واقفه فقال وانحض بني فضارب القوم وجعل يقول من يطيق ما تطيق يا أمّا to ma ma ma ma ma ma ma ya umma umara hmm. fa man sami ce in habbu layya fa ta ce ma nata ta shi dana je ka tsatta ga mutanen nan da suka faɗi. Waje ja'a yaqulu man zan sami yana cewa man yuti kuma tutiqina ya umma umara wa zai iya koda namiji ne yayi abin da kike ke yi wani namiji ne ma zai iya yin irin wannan yaƙi da wannan aiki da kike yi annabi sama yana yabanta saboda haka ummu umara radiyallahu anha mace ce ne kama da maza ta fi ma maza eh, domin a cikin maza ya akwai unsa mushki akwai kunsa mushki ko akwai mukhannafai wannan shine wani abu daga cikin irin jihadin ta da ake ba mu sirarsa wanda abu ne mai ban mamaki kuma mai ban sha'awa يغرى يوصح قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ألا قرأ مسيدة Thank